wannan karatu na tafsirin alkur'ani muna roƙon allah ya karɓa mana rakurai da muke yi allah ya bai mana ya sanya mu cikin waɗanda yake kyantawa a wannan wata din daga barin wuta muna cikin tsoratun no kuma muna kan ayata ashirin da bakwai zuwa ashirin da tara muna kalla dubba da shari'a ta ajiye a kan wato shiga gida mun faɗi wasu abubuwa da suke rayar da suke sa gida ya rayu sannan muna kan wasu abubuwa kuma da suke jawo gida ya albarka sai lokaci ya rika za mu dora a kai bayan mun amsa wato tambayoyi wani ya ce assalamu alaikum malam allah ya tara ilmi mai albarka amin malam ya ce tambaya ta malam dattijo da ba zai iya azumi ba in za a cire in za a ciyar yaya nau'in ciyarwan zai kasance da faffen abinci za a bayar ko ɗanye kuma ina jin kuma idan aka kai azumi za a ciyar ko na duka watan za a bayar to wanda ya tsufa ba yi da magani saboda ka ba wani wanda zai bayar da maganin tsufa wannan ciwo ne wanda ba a warke saboda ka sai musulunci ya ce ya ciyar ciyarwar da ake yi shi da mudun nabi ake bayar wannan abin da ake da kai da shi kuma ɗanyensa ake bayar ba da fafe ba to da idan ka dafa watakila ka ba shi filar daya kuma mai yiwa ba zai kai wancan ba sannan kuma annabi bai sai a dafa ba kawai cewa yi mudun nabi za a bayar za haka idan wani sai dai ya maka kiyasin ka yi insani watakila idan ka fitar da fidda kayan ai wannan abin nan mudun nabi to ka dora masa da wani kudi wannan insanin ta ne amma ba wanda ya dora masa dole sai ka ba dora ma dole ka ina inama kawai za ka fitar da mudun ne kai sannan wasu malamai suna cewa gaba ɗaya kwanakin ramadan za ka iya auna shi tun a farko ka baya da an samu wata magana daga anas da yake ya yi tsawon shekaru mazumi ya kama kawai sai auna kwanukan sai ya ba amma wannan kuma ba shi ne sunna ba domin ba dukkan mu ne in mun fara azumi za mu kare watan ba zai iya yiwa ka fara azumi kuma ba za a kare da kai ba saboda ka kira shari'a sai ta ajiye a kan in an kai azumi a wani kwanan ka baya yadda kowa ya kai yau ana sha biyar ko kai ma mudun ka sha biyar gobe an kai sha shida sha shida kai ba haka har azumin ya kare in 29 masu azumin suka kai ma kwanan ka 29 in 30 suka yi 30 wannan shine an tabbatar da ka so. amma ba za ka dauka ka bayar ba ɗaya don ba wanda ya tabbatar da cewa ba za ka mutu ba ba zai ba kwan gari ya ce ya halatta mace ta yi aski ko bai halatta ba da Allah ne ake nema a kan sai mace ta yi na ruwanka da aikin sani da allah ya bin da aka sani mace tana yi shi ne kitso ko yawa amma yanzu misali kawai shi kenan mace ta yi kwabo haka ta hutu ai ba za ta yi kawo ba ko a gaban mijinta da gashin ta adonta ne haka ne to da haka shi yasa tuka haku za ka ga cewa ko mutuwa ta mace yi ba a mata aski inda aka yi sabani ma shi ne za a tsefe mata kai a mata wanka ko ba za a tsefe kan ba za a barta da kitson kuma saboda musulunci bai dora wa mace dole sai ta yi aski ba sai mata rangwame a lokacin da ta gama umra ko ta gama aikin hajji shi ne aka ce ta tattara gashi su baya sai ta danke dan wannan kan yatsan ba fa dogon yatsan gaba ɗaya ba yar wannan gabar abu da ya sama sai ta yanke da albashi kaga kenan shari'a ba ta son sai ta yi aski amma kai na miji ka ga an ce kai aski har ma annabi yana cewa kai kwalkwabo a guri ya fi sai sai kaga kenan ita tun da an mata wannan ai yana nuna maka wala kai aski kasan wani abin kamar fitina da ce mutane yanzu watakila da za a samu wani dalili shi kenan zai sa matarsa ta yi aski haka kamar in yamura na ai babu babu ma dalilin wani ka yi tambaya gashi ado ne ai dan ma neman adam da ya sa suke zuwa su sadar da gashin su da wani abu da ko wanda babu kyau وننتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالن كمبا مالن فاتن انشار و آه، لازيا الله يستعرك آمين تنبيانا انش مالن شين نين مالن انكسا كران سلا آه، انكسا كران سلا مغرب Kai na ɗauko tiyara na yana gwanin tiyara ko wani abin sha ne tiyara sunansa ƙorfe ya ce tiyara wato juice zan haɗa da na buɗe ledan da na buɗe ledan siyarar sai na ji zaƙin ziyarar a makoshi na wato makogoro na shin malam ya ya matsayin azumin azumi na yake to inda ba haɗewa kai ba azumin ka yana domin abin da ba bata azumi shine ya wuce makogoro ya shiga ciki amma abin da yake makogoro ba a kiran sarki wanda ya bata azumi sai in an haɗiye shi ya shiga ciki amma inda ba a ba haɗiye shi ba kawai kaji zaƙin ne kuma ka tofar wannan babu wani abu malin tambaya ta ta biyu shi ne idan mutum yana bin jam'in a asham a masallaci sai liman ya yi sallama shin ya kamata mutum ya yi magana kafin a ci gaba da sallah wato kenan an sallame wannan raka'a biyun ko ya halatta ka yi magana domin duk sallar da aka yi mata sallama to niyyar wanda za ka biyo ma daban ne na haka inda kai sallama to ka fita daga sallah shi yasa annabi ya ce ha at-takbir tahliluha at-taslim abin da yake haramta maka kai magana shine ka ce Allahu akbar kai kabbara haram to magana haramun ne abin da zai halatta maka kai magana kuma shine at-taslim idan kai sallama ya halatta kai magana wannan ce assalamu alaikum fatan malam ya sha ruwa lafiya malam tambaya ta in in na yi mafarki mai kyau ko maras kyau sai yakan zamo yakan zamo gaskiya wato sai abun ya faru ah, shin shi da nake son malam yawon bayani a kai a to ai kai kai mawar giwa ne ne zai balle in yi wata bayani ba ni da wani bayani da zai eh, ba ni da wani bayani da zai yi a kan kin da kai kai kai mafarki kuma kai zuga abin da ka gani ko kuma wani bayani zai yi ko kai kana da bayani ni dai ba ni da wani bayani da zai yi ba illa iyaka kawai in shawara take nema in mummuna ne ka nemi tsari in kyakkyawa ne ka nemi Allah ya tabbatar maka kawai shi ne ƙa'idar da annabi ya sa amma karka gaya ba kowa sai masoyin ka an gane saboda akwai masu makirci ba duk abin da ka gani a mafarki in gari yawa ya za ka yi zancen ba ko baka ji annabi yusuf da ƴaƴansa ba annabi yaqub da ƴaƴansa annabi yaqub yusuf annabi yusuf ya mafarki sai ga yaro baba sai ce tokar ka ga ma ƴan yan ƴan uwansa ba akwai uwarsu ɗaya akwai ubansu ɗaya amma annabi yaqub ya ce kar ka gaya musu fa yakidu laka kaida za su maka makirci saboda haka ba kowane mafarki ne kawai za ka ɗauka gaba zo kawai teburin mai shayi ana shan shayi kana cewa jiya kayi mafarkin kana wani kuma yana nan kila da mun bakan sai ya caba ma so da ka abinda annabi ya in kai mafarki mai kyau ka roƙi Allah ya tabbatar idan kai mafarki mummuna na ba da tsoro ka yi tobi kamar guda uku a bangaren da kake kwance sai ka juya sai bangaren sai ka ce Allah wannan mafarkin da na yi kada ya cutar da ni a cikin rayuwata ta gani. wannan shi ne abin da nufi ya faɗa amma ka yi mafarki ka ga abin ya tabbata ai ba mu da abin da za mu faɗa sau da dama ɗayan biyu ne a mafarki ko ɗayan uku na farko akwai su a halam wanda shaidan yake ɗebowa shaidan sai ɗebo ya zuba masa sannan kuma an ce akwai zancen mala'iku to yawanci wanda shaɗan yake kawa matsala ce shi ne wani lokacin ka ga cewa kawai ka kwanta kana mafarki ga shi an biyo ka a guje kana ƙoƙarin haura katanga amma ka kasa sai sun kama ka wannan duk shaɗan da yake tsoratar da kai irin wannan daga ka gan shi farka yi tofi bangaren ka da kake kwance sai ka juya kai bangaren ka sai ya Allah da wannan mafarkin ya cutar da ni abinda annabi ya ce ma sai kenan akwai kuma zancen mala'iku kamar yadda ya kawo a cikin suratul yusuf a ƙarƙashin wannan aya da muka karanta cewa idan ka yi mafarki to kaga ya tabbata ana cewa zancen mala'ika wannan shi ma ba tabbas ba shi da tabbas yau sannan sai kuma na uku shi ne ka sa wani abu a ranka shi ne tunaninka ko kana zaune ko kana tafiya a ko'ina ka shiga wannan abu shi ne tunaninka to daga bacci ya ɗauke ka sai zuciyarka ta rinka ɗauko shi tana nuna maka a mafarki wannan yasa a lokacin sai ga mutum wai yana ta murna yana bacci ɗakin ya cika da kuɗi ya kaji kawai ya gaishe a cikin summa ba ko kogo saboda ya mutu da kan kuɗi ya riga ya rataya mutu zuciyarsa kuɗi in ya kwanta sai ya ta tunanin eh, kuɗi ko kuma an ba shi yarinya an saka rana ya zafi kawai ya kwanta bacci sai yana mafarkin an taru ana ɗaura masa aure gina duk wannan yayayen zuciya ne abin da take ɗaukar so mafarki daga tsakanin waɗannan abubuwa guda uku yake yawo duk inda ka tafi da shi amma in kai mummunan mafarki to ga abin da annabi ya faɗa cewa kuma ya tabbata to wannan fa ba dole ne ya tabbatar hakan bane domin wala Allah kana da ba ya mutan ka wani abu kila in ba ka abu ka canfa kanka daga nan shedan ya shigo maka ya dinga cewa duk mafarkin fa da kai haka kai to kar kai da wannan shekan bai batar da kai a wannan gudu ina fata da yanzu yawa kawai ka yi mafarkin shi kenan inna na alheri ne kare ni Allah ya tabbatar maka da ya tabbata bai tabbata ba shi amma idan ka fara canfa kanka da duk mafarkin da kai zai tabbata to shedan zai shigo maka ta hanyoyin da ba ka tsammani daga nan za ka fara yi wa mutane duba in ba za a ba daga nan sai ka zama boka Eh, kawai ka kwanta ka ta gurnani kuma da zaka ka ce wa mutane kaza ko baka ji bane <laughs> yawwa to kawai in ka abin da kawai ka ka gode ma Allah shine abin da ya kamata za mu daura kan abin da mu na gaba nam karanto mana ko sai mu karanta asbabul barakatil bayt sababan da suke sa gida ya albarka ina ganin kamar ya kamata mu faɗe su ko saboda kowa na san yana san gidan ya albarka hatta mara aure yana san da in ya gida ya albarka ko ba ka so yawa duk kowa yana so na bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون نعم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم ۖ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ubangiji تبارك وتعالى ta'ala ya tiya masu imani kada ku shiga gidaje da gidajen da ba naku ba har sai kun nemi izini sannan kun yi sallama a kan mutanen gida ubangiji ya ce wannan ya fi muku tsarki domin shi ne zai ba ku daɗin tunani idan kun samu idan ba ku samu kowa ba a cikin gidan to Allah ya ce kar ku shiga har sai kun yi nemi izini idan an ce ku koma to sai ku koma wannan shi ne ya fi muku tsarki Allah masani ne da abin da kuke aikata ya ce ba ku laifi kuma a akan ku shiga gidan da ba kowa a ciki amma wato ba zama ake a cikin gidan amma akwai abubuwa na amfani a gare ku Allah ya ce waɗannan Allah ya sani abinda kuke bayyanawa da abinda kuke boyewa so mun yi maganganu akan wannan da adab na gida kuma dalilin da ya sa ake wannan izini aka nemi izinin to har muka zo abubuwan da suke ba mu gida albarka daga cikin mun ambaci tsoron Allah ayyuka nagartattu suna gida suna sa gidaje su yi albarka aikata wajiban da Allah ya dora wa mutum da kuma anuwa daga abubuwan da Allah ya haramta ma dan adam kuma suna sa gida su yi albarka ambaton Allah a lokacin da zaka shiga gidanka kamar yadda muka ambata a jiya da kuma ambaton sunan Allah a lokacin da zaka ci abinci da ambaton sunan Allah a lokacin da za ka yi bacci da kuma lokacin fita da lokacin shiga duka mun kawo abubuwan da wato idan mutum ya dawo zai fada haka kuma idan mutum zai fita zai shiga wato zai fada mun zo kan cewa wani abu da yake sa gida ya albarka shi da karatun alkur'ani wasu ma ana cewa suratul baqara duk wanda zai yawaita karatun suratul baqara a cikin gidansa to banda albarkar gidan da zai samu shekanu ba za su zauna a gidan ba sannan manzo Allah ya ce in ana karanta suratul baqara ta ga gari matsafa ana kenan akwai wasu masu rayuwar tsafi suna yi wa mutane tsafi a yi wa mutum sihiri a saka maka cututtuka ko a watsa maka gidansa ko wani abu mai kuma da haka da suratul bakara tana maganin waɗannan abubuwa tana kare mutum daga tsafin masu tsafi ko daga jifar masu jifa wani abu da ba mu yi magana a kan gaba shi ne na gaba asalatun nawafin filbait sallan na fili a cikin gida yanzu ko wannan tarawih din ita da azumi an fi yin ta galibi za ka samu mutane da dama da ba sa sallar dare amma idan azumi ya zo ana ne amma wasu kuma suna nan da azumi da ba azumi ba kullum sai sun yi ne da daddare to kaga waɗannan ba za su haɗa gidajensu da gidajen da ba a yin ne ko kuma sallar dare ko kiyamun laili ko kuma abin da ake kira ta hajji. duk dai sunan sallar kenan domin dukkan zuwa waɗannan in ka ce kiyamun laili to wani dare in ka ce tarawihi ko ashan ko ta hajji, duka sallar dare ne yau yawan ta sallar nafila da daddare to babu shakka suna sa ɗan adam gidansa ya yi albarka shi karan kan zaɓen Allah ya ce واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل كليس بي درجة المؤمن ne يريد تاشي cikin dare ya sallaci abin da zai iya da kuma huta idan ya gaji kuma gaya ma Allah bukatunsa sannan gidansa zai yi albarka banda wannan fa'idar sallar dare tana ba da lafiyar jiki haka manzon Allah ya faɗa yace kuma tana kore shaidanu sannan kuma wato tana yafe kurakuran ɗan adam ta shafe su a jikinsa idan ba da kurakurai ba da zunubai don haka wani yana daga cikin abin da yake sa ma gida wato albarka abu na shida shi ne ifsha'us bai bainahu Mutane gida su rinka yada sallama tsakaninsu in mai gida ya dawo ya yi wa mutane gidansa sallama idan mata ce ta zai unguwa, ita ma in ta dawo ta kawo mai gidan ta musu sallama idan yaron gidan ne sun je makaranta sun dawo su yi sallama ku rinka yaɗa sallama a cikin gidajen ku saboda albarka take sa wa gidajen ba kawai mutum sai ya shigo ya yi shi kuma ya tsume ba haka ake yi ba saboda haka akwai buƙatar cewa wato a watsa sallama a tsakani kuma duk wata ƙiyayya da ta sani Allah yana kawar da ita abu na bakwai shine arzikun halal idan mai gidan yana neman kuɗi to yayi kokarin ya nemi kudin halal kudin halal suna sa gida ya albarka kudin haram kuma suna hana albarkar gida don haka in aikin ma gwamnati kake in kasuwa kake in kwangila kake in ma mai ka yi kokari ka ga cewa gidanka dai abin da kake ciyar da shi dukiya ce ta halal to sai Allah ya sanya ma gidanka albarka saboda alhala yubariku ka rizqu wal mal halal tana sa arziki ya zama mai albarka kuma halal tana sa dukiyarka ta zama mai albarka har ma za ka ga Allah yana tsare maka dukiyarka daga yawan asara ko daga wani wanda yake so ya cuce ka matukar ka rike yin halal to gidanka zai yi albarka kuma 'ya'yan da kake ciyarwa da matan duk Allah zai sa musu albarka amma haram zai bai masa albarka ake hakan nan goma su ta'ammuli da ita ana ɗaibe musu albarka abu na takwas shi ne a sadaka fi sirri wato tuttufi'u ghadabar rab wata zidul barat gidan a rinka yin sadaka ko da ba kullum ba zuwa bin da aka dan samu sai a dan san ma wasu wannan dan san matsin da ake yi idan kun yi kurakure a cikin gidan wanda yake fusa ta to wannan sadakar sai ta kashe kushin ubangiji to idan fushin ubangiji ya mutu a gidan to albarkar ku ubangiji za ta sauka domin duk inda ba fushin Allah to za ka samu ya saukar da albarka amma duk inda kuma fushin ubangiji ya sauka to za ka samu to almaganar albarka babu ita so da ka sadaka tana daga cikin abin da take sa fushin Allah ya tafi kuma sa'an nan albarka sai ta sauka sannan ita sadaka tana bude kofofin amsa addu'a duk mai yin ta lokacin da ya daga hannu ya addu'a ana karba saboda albarkacin sannan sadaka ita ce ake kafa ta a ranar tashin alkiyama lokacin da rana ta yi zafi iya da mutane suna tafasa sai Allah ya kafa sadaka ya ce mai ita ya zo ya zauna a ƙarƙashin wannan inuwar har a gama masa hisabi ba ina problem sannan sadaka tana sa a tsallake faraɗi cikin sauƙi duka Allah yana son wannan sau da ka waɗannan fannoni suna mannare da sadaka albarkar gida a maka inuwa ranar tashin alkiyar ka wuce su cikin sauƙi. sannan kuma a wani ƙaunin ana cewa tana hana mummunar mutuwa wato sadaka tana taimaka maka wajen samun kyakkyawar mutuwa za ka yi ƙarshe mai kyau wanda kowa su ya ba ƙarshen da kai eh, to in ana irin wannan magana kuma in akwai wani mai kudi a kusa da kai sai ke ta kallon ko da ta gefe ne irin wai yanzu shi ne kawai abin ya shafe shi sai bai shafe ka ba ya shafe ka yawa domin kana dama in kana da kosai guda biyu kama da daya ko shi za da annabi ya magana wani sahabi ne ka ta ba shi da abin da zai bayar da eh, sadaka aka ce duk ko kwallon biyu da ba ka da shi wanda za ka iya tsagawa ta cire da zai ce ɗaya kuma ka ba mu ɗan uwanka sadaka ya ce ba da shi sai annabi ya ce masa to ka rike harshen ka karka zagi kowa shi ma za a baka ladan sadaka to yanzu ga wani kuma ka ga ba zai ba da ƙwallon dubi ba yana da shi ba zai yi sadakar ba sannan kuma ba zai riƙe harshen nasa ba zai yi ta zagin mutane saboda yanzu zagin mutane ya zama kamar ma wata tara ce mutane suna ganin kamar babu zunubi a ciki kamar in ka zaga kawai ka zagi banza in ji wa ko san wallahi duk wanda ka zage shi sai kun tsaya a gaban Allah kai da shi ran kashin alkiya babbar matsala ce wannan kuma shi irin wannan matsalar ma Allah baya ya tsayawa sai in wanda aka yi abun ya yi wani kuma da kake zagin sa ba za ka taɓa samun inda yake ba ballanta naka da biya biyar sa ganin sa ma ba za ka iya yi ba har kuma a tafi lahira kaga kana da aiki ko to ka kiyaye wannan abu na tara alkalimatu tayyiba warriq kalma kyakkyawa da kuma sauki wannan ahalin gida ana son zamanto haka wato mai gidan ya zama duk lokacin da zai magana da matar ya faɗi kalma kyawa sannan kuma idan yara sun yi laifi a ko ita matar ta yi laifi Komijin ne ya maka laifin a yi samu arrif shi ne sauki wato na ya fi maka da eh, ya kai ma ta ya fi masa shi ne ana rayuwa da sauki ba tare da an za mu kowa an kuntata masa kada ka rika kallafa wa matakka abin da ba za ta iya yi ba ta yi wannan ta yi wannan amma kuma babu gwaninta domin da yawa ana samun wasu mazaje masu wani irin hali wata matar za ta yi ado don ta burge ka ita kuma mace a duniya ta shi abu biyu abu na farko shi ne ta yi kwalliya ba ka yaba ba ba ka san wannan abu na biyu shi ne ta yi abinci ba a ci ba waɗannan abubuwan ba ka fita a zuciyar mace abinda kuma ya fi bayyanar da kishinta shi ne ta ɗauki kwananta da kai wani ko bikin da kuke shiri na kuma waɗannan waɗannan abubuwa guda uku mata ba su da sauƙi a kansu gara ka sani yawa amma ka rinka kalmomi masu kyau idan an yi sabon sabani kai ne ba ka da gaskiya ba na fi gaba da haƙuri ba wani abu ne, ba gazawa ba ne. ka ce ita ma take ƙawa ce ta fi ƙarfin aboki don ba ƙawa ake kiran Ƙawa ba ta saba ma ƙawa. saboda ka kawa ya fi aboki ƙarfi kai kawarta ce kai ita ma kawarta ne su haka rayuwar kai idan an samu sabani sai a yafe ma eh, juna idan inda ya zama ba kai da gaskiya ka daina ɗaukar girman kai kana cewa kai ba za ka karbi abin nan ba a'a ka yi haƙuri ka karba saboda ai kaga kamar yadda mai at-ta'amul fannin ta'amul bainan zaujai wani littafi ne wanda sadiqul mashawi ya rubuta shi a ciki ya kawo kisoshi da yawa har ma kawo inda aka samu sabani a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an samu sabani tsakaninsa da Aisha to kuma aka kai ƙara wajen babanta to kai ga aisha da kuma manzo Allah a gaban a gaban aisha a gaban abubakar shine baban waliyin ta ke to waye zai fara magana a cikin kaji fa annabi yake zai fara magana lokacin da zai fara magana matan ce ya ce ka tsoron Allah maka wata gaskiya <laughs> ka duba maka gani ba mata shi ce ba kuma a yanzu annabi za a gaya ma wannan aka kamata a gaya masa gwagwa turan abubakar babanta sai ya ɓaci sai ya fasa ba sauraron maganar sai fara kwakwalla mata magi ko da ta tayi shi za ta gudu sai ta koma bayan annabi sai ta tsubuna saboda ta san shi ne rahama da tausayi sai annabi ya ce da na san za ka yi mata wannan ba za ku zo ba saboda tausayinsa to amma duk da haka a wani lokaci tana kishi idan kishin ya dan motsa wani lokaci in suna magana in ana cikin shiri da jin daɗi za ta magana ya ta cewa rabbu muhammad a na sai da ubangijin muhammad amma in an ɗan zamu saɓani ranta ya ɓaki to sai ta bar annabi sai ta cewa wa rabbu ibrahim kaga kenan yanzu to ka dauki darasi na wata rana matar kola ku kushe darasi Allah ko ba ruwan da maganar wani kada to shi za da gaya muku da masu za baka baƙaƙen jifin na ana wi a tsaye a kofar gida ɗan gida gida ba haka yake ba duk wannan wi da ake kai in an shiga wallahi ba haka ba kira rana da da shugaban kasa da gwamna da wani da da sarki da malami da talaka da mai kudi duka matar shi yadda suke mu'amala da shi ba yadda ake da shi a waje bane kuma wannan shine kan mutukar jiba kai magana mai daɗi an gan wa rizq kuma ka zauna rizqan bil qawari rizqo shi ne abota da tausayawa da tausatawa da magana mai daɗi kada ka zama to kullum a tsime kawai kai ba ka fara ka san wai tsuliya ba ka fara kullum a matsa take dan haka to kada ka zama to wani shirka da kullum ga wani tsuliya a dauri ka dai gane ka dai gane ka ga wani zai ɗau hoton ba eh, ba damuwa ba da yi to ya gaɗa wata rana duka sai a neme mu a rasa wannan ita ce duniya eh, saboda haka a zaman to rif mace ana rayuwa da ita kamar mutumin da yake rike da kwalba kasan kwalba duk abin da aka sa a cikinta ana ganin sa da kyau to mace kamar kwalba take kana ganin abin a ciki da kyawu da komai haka take in ta sha a tamfa amma in ba kai sa'a ba yadda kwalbar da in ta subuce ta faɗi to in ta maka sarɗe ina jin sai kame mai likita to haka mace take birrifki da tausasawa da wane da haka ake rayuwa to gida idan ana yin wannan ita tana tausaya maka kai kana tausaya maka kuma ana zama da kalmomi daɗaɗa wannan yana sa albarka rizqu fi ta'amul bayan afradil usra ya zama to akwai wato tausayi da rangwantawa a cikin mu'amala a tsakanin daidaikun gida daidaikun fami da 'ya'yanka da matar da matan gidan ya zama to kowa yana da tunanin zai sauka ɗama don uwansa a cikin rayuwa in ba ka samu gwamnati ta gaya maka cewa kalmomi masu sauki ba kalmomi na fusata ba cewa kullum mun haka muke a ki maka fata Allah ya shi in ya wannan shi kuma duk yadda ya kai da talauci kina da abin da wato za ki iya yi domin a faranta masa shi za ka ga iyayenmu a da a ƙauye idan da gida ya je gona eh, kafin ya dawo ba a ba shi bakin ruwa duk yadda za a yi sai ta ɗan sussuka hatsi ta ɗan danda kashi kuma a yi masa ruwan kirki saboda a daɗa maka iyayen mu na da haka su a yi masa ɗan kunshi a gyara komai da kadari amma yanzu kaga ka mace ta bar kafar ta ma kamar kamar dai kafar bai wasa ga abin nan haka ba lalle ba komai babu tausasawa babu wani yanzu da wuya don ka fita kawai ka dawo ka ta ajiye maka ruwan sanyi yana da wahala ko ta haɗa wani ɗan jus shi kenan wannan zai sarar da gida ne kan taɓa amma mata a ƙauye da yadda muka girma haka za ga ko gona mai gidan yanzu idan mun dawo kowa zai je ran da ya sha ruwa amma shi ruwan sulki ake ba shi saboda shi ne mai gidan wannan iyayen mu sun tashi da irin wannan da daɗaɗawa maza da kuma ganin girma kuma duk da haka in ta ajiye maka ba ta iya haɗa idanun kai amma inda kawai matar ka tun ranar farko in ta kura maka idan ina jin sai ta tambaya ta ke lafiya kuwa ya ka san wannan dama ta san abin da ka dauko wata jiga jigaga ce haka ne amma iyayen mu da akwai kunya da karamci da mutunta wallahi malam shi yasa kaga komai nashi yana tafiya ne amma mu yanzu an ce ga ilimi a ta gama digiri a tana jami'a a wane ne kaza da kaza ga wata ko firamare ba ta je ba amma ta bi ta zaman duniya ita wannan watakila ma an ta kawo ga abinci ga komai ta dafa ta ci watakila ma kawai ta tsire tana ta gwarki a kan gaba ya yi sauran da ke na abincin da ta yana kitan ka ga kenan yanzu kai za ka je ka ɗauko ina na da ba dama su yi haka iyayenmu nan da suka wuce wallahi ba haka suke komai sai sun daga su ya dawo sannan wasu ma abincin ba sa ci sai sun jira mai gidan ya dawo saboda shi ya nemo da shi aka komai amma yanzu ina babu wa babu yanzu ya ilimi sai ya da jaka da ƙasar ya babu tarbiyya yi ba. sai ɗaukan hoto wai makeup ina za ki da makeup ba ki tsaya kin yi abin da ya kamata abu na goma da ke sa gida ya albarka shi ne addu'a wato yin addu'a kullum gidan ka sanya shi cikin addu'a al-ikisaru min addu'a ka yawaita daga yin addu'a bi talabil baraka ka rinka nema ma gidanka albarka an gani wani ahali ka rinka nema ba iyalan gidansa albarka hatta dawabul bait har ta dabbobin da suke cikin gidansa ka rinka musu addu'ar albarka za ka ga albarka in kana da kaji a gidanka ko kana da awaki ko wasu abubuwa da suke da su in ka kalle su ka ce Allah shi albarka za ka ga albarka shi Allah yana son kai ta koma a wajensa da neman abubuwa matarka idan ta yi wani abu ka ce Allah ya albarka yara idan sun yi Allah shi albarka an ga gidan nan Allah kai masa albarka to sai daga kawai albarka tana ta samu amma wani idan ya tashi da matan da ƴaƴan da komai ƙire musu yi ta yi fushi da aka kai tsinuwa ya eh, ta tsinewa har ƴaƴan ma zai ta tsine musu matar ma wata a zage ta a tsine mata ina za ka yi albarka da ya za a ji daɗin gida ai ba za a ji daɗin gidan mu so ku koyi ladabi da Allah wanda yana sa gida ya albarka na goma sha ɗaya shi ne silatun rahim wato sadar da zumunta wannan shi ne ziyaratul aqali wato shi ne ziyartar makusanta wata faƙuɗi ta jilibin wal baraka fil bayt wadannan abubuwan suna sa albarka a cikin gida idan ana yi da za a cewa wanda ta yake son ya ga arziki ya kuma ya samu jinkiri ba zai mutu da wuri ba to ya sadar da zumunci makusanta ta ziyarce su idan kana yin wannan allah zai kara ma tsawon rai kuma zai sa maka arziki za a ke faɗi duk wanda yake so a shimfiɗa masa arziki to ya yi waɗanda abubuwa sai ka neman albarka na goma sha biyu shi ne an rida walƙana da kai da matakka ku ɗauki wannan sigobi guda biyu ku rataya ma kanku a kan zaman auren to za ku ga albarka ita mata ta yarda da abin da Allah ya ba ta namiji kai ma namiji ka yarda da abin da Allah ya baka na mata ki gamsu da abin da ya zo da shi ko bin karantarsa ki nuna godiya ki gode wa Allah akan wannan zai samu albarka yasa aka ce arrida bi ma qasama Allah yubarik fil qalil al mal wal amal yarda da abin da Allah ya hukunta ya baka matar ta yarda da shi to Allah yana sanya abu kaɗan albarka a cikin kudinku da kuma aikin da za ku waɗannan suna daga cikin abin da suke taimakawa gida mai albarka idan namiji ya samu ya kawo kifatan alheri idan ka fita baka samu ba ka yarda haka Allah ya hukunta kuma haka Allah ya raba rabin ba za ka samu ba matarka kuma ta yarda ta karbi wannan a zaman abin da haka Allah ya hukunta shi ne ta karbi yadda in kuma ka samu abin da ba shi kake nufi ba wato bai kai ya kawo ba saboda kila ranar ba a samu ba an ne an samu abu kaɗan wanda ba zai wadatar ba to ki nuna gamsuwa akan abin da na gidan ke kawo wata rana za a samu mai yawa da zai iya gamsar da to waɗannan su ne abubuwa goma sha biyu da suke ta daga albarkar gida ah, mu gaya muku kuma abubuwan da suke za a ɗebe ma gida albarka saboda ka nisance su daga cikin abin da yake sa albarka ta tafi a gida wannan ba gida ta ɗai ba a ta ƙasa idan waɗannan abubuwan suna yaduwa a cikin ƙasar ba za ta yi albarka ba idan gari ne yake wannan abubuwan to ba zai samu ba zai yi albarka idan gida ne magidanci yake waɗannan abubuwa ba zai yi albarka ba wato shi ne intisharul ma'asi aikin zunubi ya wato cikin gidanka zunubi ake a kalli wannan haram a yi wannan haram wannan zai yi wannan wanda ya ci mutuncin wannan a yi ta la'antar juna to gidan ba zai yi albarka ko kuma haka kawai duk wanda ya tashi zai iya ruga a shar yadda ya ga dama a gidan don wani in ya tashi zai ce ba ku bandi sai hana shi abu kaza ya za mu ga wannan ai ai ban kaurar ta yi yawa shirman ya yi yawa wannan yana sa gida ya zama to za a cire mishi albarka na biyu suka ce qati'atur rahim yanke zumunta shi kuma ma ba rashin albarka yake cewa ba kadai yajlibul faqr shi yana jawo talauci yana sa talauci abu na uku da yake sa a cire albarkar gida shi ne al'israr wa tabbir fi ta'adu wa sharabi wa malba wato almubazzaranci a cikin gida da abinci da abin sha da abin saka, wa kullu ma fil baiti yalqus barakatu duk abin da ke cikin gidan in an samu waɗannan almubazzaranci to duk abin da yake gidan sai an ɗauke masa albarka almubazzaranci ku dafa abinci oba ku zubar kuna takawa a gefe guda kuma wasu suna jin yunwa wannan ba ƙaramin musifa ba ce kuma haka nan za ga mutum ya yi almubazzaranci da kuɗi a kan abin da ba su da amfani kamar yanzu yadda aka cewa doya ya kashe miliyoyi a kan zai ya kasan almubazzaranci ne wannan to shi yasa ta ga dukiyar sai ba ta da albarka kuma gidan ba zai yi albarka ba saboda shi yasa dukiyar ta kasa amfanar mai ita don ba ta amfani shi ga wannan abin ne ba wanda zai gani ya sa albarka ko akwai mai sa albarka ga mutane ke kewaye da kai da wannan azumin ana yunwa da masara ko shinkafa ta biya da waɗannan kudin ka raba mutane da duk ba a ji ka bai yanzu kamar yanzu ba kuna ma kadai da suka ganka suke magana akan abin da kai shi kadai ya ishe ka musiba da wuya ka same shi yana farin ciki bayan ya yi wannan abu sai dai damuwa so kame da hankali idan Allah ba ka arziki fa in kun tafi ni'matin far'iha idan kana cikin ni'ima ka kiyaye zunubi yana tafiyar da albarka baya bari abu na hudu shine adamu zikrullah ta'ala fil bayt zama gida ba a ambatan Allah ba mai karatun alkur'ani a ciki ba wanda zai yi ma wani sallama in ya dawo babu duk wani abu da kasabi ba a sallar na gurbin sai dai a yi ta gyam a kalli finafinai kuma a kwanta da suke a tagwata to wannan gidan babu ya lalata gida ba zai albarka babu ambatan Allah a abu na biyar da yake sa rashin albarka a gidan shi ne algishuwar kadar Matar ka ta haɗince ka da gishi kai ka haɗince ta ta hanyar gishi ka yi maka ƙarya kai ma ka yi maka ƙarya ka yi ma ƴaƴan gidan ƙarya su ma su ma ƙarya wannan gidan ba zai albarka akwai daga cikin albarabin ce ka nemi kuɗi na alam ko suna sa albarka to anan kuma riba filman idan dukiyarka tana samun riba wato kana cin riba to gidanka fa ba zai yi albarka ba domin Allah yake yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana shafi albarkar dukiya ta riba na ka ita ne kuma dankari a gidanka to gidan ba zai albarka na bakwai shine akulul haram duk wanda ya gina iyalansa da haram satowa yake ya kawo ko ha'inci yake ko gishi ko kwasa yake daga dukiyar mutane yana zuwa gida ko ana ci ba zai yi albarka wannan baya yin albarka ah, abu na takwasi da killatin takwa ba gida ya zama ta kawai ba a jin tsoron allah sai ma sha'a ake aikata ita aikata abin da aka ga dama ma sha'a ba mai tsayawa ya ce ku ji tsoron allah a duk abin da kawai kuka ga dama ina ga dama a yi ta rawa a gida a zaka kayan ki da kiɗa a yi ta ma sha'a ba tsoron allah gidanka kullum kiɗa sai kallon kotunan batsa sai tashoshi na batsa su ne ake kai to akwai karancin tsoron Allah idan karancin tsoron Allah ya zama a gida to Allah zai kwashe albarka na tara shi ne ijirul qur'an a karim abu na tara da yake saka rashin albarka a gida shi shine kaurace ma karatun alqur'ani gidaje da yawa da suka zama ba karatun Al-ƙur'ani? ba bai karantawa a ciki to wannan gidan za a kwashe shi wato albarka sai manzo Allah ya ce ku karanta alqur'ani fa innal baita alladhi yaqra'u fihi alqur'an duk gidan da ake yawaita karatun alqur'ani to wannan gidan yaqsuru khayr al'irin da yana yawa wa yaqsuru shar sannan sharrin wannan gidan yana yin da karatun alqur'ani yana da cikin abin da yake sabbaba albarka abu na goma shine kamar kishiyar da muka ambata da su adamun rida wal ya zama mai gidan da matar ba su gamsuwa da duk abin da aka samu wato na alheri ba a yarda da hukuncin Allah na sha ɗaya ne yanke zumunci da rarrabuwar kai a cikin gida yawan tawasanni al-mulkiyat wasanni da suke shagaltar da ɗan irin su dara irin su lido irin su karta irin su gems ba su da wani amfani kawai shagaltar da ɗan adam su suna sa gida ya zamanto babu albarka duk gidan da ya zamanto ya yi nisa da wannan to kuma za ka same shi ya yi nisa da ambacin allah kuma wato ya yi nisa har yanzu da abin da ya shafi wato abin nan ya yi nisa da karanta alƙur'ani ya yi nisa da ambatan allah ta baraka wa ta'ala to shi kenan ko zai yi nisa da yin allah da na goma sha uku shi ne adam mutum hasilul barci al'azkaru da qira'atul qur'an akwai mutanen da ba sa kula da zikiri a cikin gidajen wanda zikirin Allah kuma yana kare gida daga sharrin shedan daga fitina irin ta shedan da musifa ta aljanu duka yawan azkar da karanta alkur'ani yana tafiyar da wadanda cin halal yana ƙara ma dan adam kusanta da zuwa ga Allah idan ya kusanci Allah tabaraka wa ta'ala to shi kenan zai zama to mutumin kirki to da ka cin halal yana abin da yake kusanta dan adam zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin abin da yake sa albarka ta yi nesa a gidan dan adam shine ƙarya da rantsuwa a cikin saye da sayarwa dan kasuwa ne amma zai tarar maka akan karya to wannan har gidansa yake tafawa ba wani shagon da kaɗai yake tafawa ba har gidansa zai abin ya tafawa an gane har gidansa ya tafi da irin da irin waɗannan matsaloli abu na sha da shi ne wujud ko wujudi mani al-dukhul al-mala'ika wato samuwar abin da suke hana ku shiga gidan to gidan ba zai albarka an gani daga cikin abin da yake hana shigan mala'ikun rahama gidanka shi ne akwai ajiye kare a gida yana hana mala'iku su shiga gidanka ka yi haƙuri iba zuwa a wittabasi ko irin abin nan da ake sassaƙawa a sassaka bebi ko kuma ka ga wani yayi kamar wani abu hoton kare an masa filo kamar dai haka an saka a cikin gida duk wannan yana hana mala'iku ba mai shiga su ake kira kamati ba ka barin mala'ikun ba mai shiga an gani aka saka gida ma kararrawa da kararrawa ake maka sallama wai ba dama a yi maka sallama sai dai mutum ya zai mata kyar wannan harkar yahudawa ne gara ma ka cire ta don tana hana mala'ikun rahama shiga gidan haka nan yin fitsari a barci ya ta wari a gida ba a wanke gudu su ba mala'ikun rahama ba da shiga wa gudu ko kuma a cikin gidan gari ake zana mutum mutumin ka sai a zana ko a sassaɗa shi ko a gina shi da wani abu shi ma mala'ikun rahama ba sa shiga wani da haka gidan ba zai albarka ba shi kawai ba haka kuma e wato barin sallah mutane suna zaune a kira sallah a cikin gida suna zaune ba za su sallah ba to wannan shi ma yana sa wato rashin albarka a wannan gida domin ita sallah wata aba ce wacce da ita ake haɗuwa da Allah Ta tabaraka wa ta'ala sannan wani abu da yake rage jayayya da musifa da tada musufa wato kullum kai da matarka fada ake ana jin kuna kururuwa ana jin kuna zage-zage ana jin ana ba'a a cikin gida kai ai kai ne kaza ita ma tana cewa ai kai ne kaza kun cika anguwa da sauro to gidan kun nan ba zai albarka sai ga wannan ai gida dan cin ma yayi yawa ko kana faɗa da matarka har mutanen anguwa suna ji eh na yi kusa Eh, ana gaya mu lokaci amma na yi kusa ah, sa'annan abu na a tara shi ne rashin gode ma ni'imar da Allah ta baraka wa ta'ala ya kullum mutum kuka yake ka samu amma ba za ka iya nuna ka samu kullum sai ke ta kuka a yi kan ai kaza da kaza ai malam wannan rayuwa malam kaza da kaza kai ta koke koke kuma kana da shi wannan rashin godiyar zai kwashe maka albarka a cikin gida gane ima roƙon ka za ka sai ina da shi amma ina da bukata kai haƙuri ba zan baka ba don bukata ta zan je indiya wannan shine ka faɗi gaskiya amma kana da shi ka kai ƙaryar ka da shi to kana jawo ma kanka mummunar addu'a mai tare shi da rashin albarka a ah, sannan ana cewa rashin gaisuwa da wacce musulunci ce lokacin da za ka shiga gidansa idan ka ba ka yin sallama ita kuma sallama ismu min asma'illah idan ka ce assalamu alaikum to sunan Allah ne yana sa albarka a gidan a ko wasu abubuwa da suka zo na kamar ashirin da ɗaya ana cewa yaudara ha'inci an gane koro yawan ruwa rashin taimakon mutane duk waɗannan suna suka wa mutum rashin albarka a cikin gida waɗannan su ne abubuwan da za mu takaita a kan su. mun faɗi abubuwan da suke sa albarka a gida kuma abubuwan da suke janye albarka gida ya rage maka in kana son ka gina gidan sai albarka sai ka ɗauka ta ga ba zai yi ba kawai kana da abin da za ka yi to kaga sai ka yi ko idan kuma za ka biyo annabi to kaga ya fi maka alheri to da wannan muke gab da ƙarshen rufe tafsirin wannan aya ne sai kuma mu ci gaba da wata aya mu na gobe zai yi magana a kan dubban ziyara kafin ka je wa mutum ziyara da ya kamata kai tunda mun faɗi gidan yadda yi ko mun faɗi kuma abubuwan da suke sa ma gida albarka komai mun gama maka to yanzu wanda zai kawo maka ziyara shi kuma sharuɗan sai kamata a faɗa kafin ya zo ma ziyara daga nan zai mu rufe ayar ai mun gama da gida kan ko yawa sai kuma mu shiga wani abu daban Allah shi albarka sai gobe idan Allah ya kai mu za mu aje a nan insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullah na'am karmar Allah ko wata baiwa Allah take da ɗan ya fita wata tara ma labarin ta take yi kuma malam da yawa suke ta da addu'a wa ubangiji ya mata da shi Allah ubangiji ya dawo da shi Allah ya sa yana lafiya sai wannan ba Allah ya ce akar makalla yana roƙon malam duk da malam yake karatu ya sa wa'in da ake bin su masha Allah ba su yi da soke wannan nauyi da yake kansu ai kullum ina musu wannan addu'ar sai dai in baya zuwa yau ya fara zuwa amma ko jiya ma mun yi addu'a a kan waɗanda duk ake bin su ba shi Allah ya biya musu baya zuwa da wataƙila bashin ya kanke shi a can gida bai samu ya fito ba amma inda yana zuwa amma inda yana zuwa ka addu'a yawa sai dai mai roƙi Allah ku zai amsa eh, Allah ya amsa mu ya biya musu ba su don ba shi gaskiya ta musibar na wannan ba Allah ce akram kallah an sace masa wani sani da ba. yana lafiya karɓar indomi a kofar mai martaba a fi su a kan shafi a kan an sace masa wani ne ya fi kofar inda aka kace masa wani ba an zo karɓar majinsu ba shi za a yi na ja ga abu na sai zuciya idan ta ƙi kashe to ko karatun da ake ba zai abun nan in ba haka bayan biya za a zo ana karɓar abin bude baki ko a kan abun buɗe baki ba mutum ya cika azumi ya zo zai karɓi abun bude baki kuma a gurin zai saka ai ka san azumi bai yi ba wala bai yi ba wani irin abu ne haka dan Allah wannan fa ba zai yi maganin talauci ba zai saka wadatar to lala idan ka ɗauka kawai gobe ka zo ka ce to waye nan dai faduwa ta kuma ka ɗauka ko da ɗan ɗari ɗari ne haka sai ka ba su kayan su kashe wannan ya fi maka alheri don yanzu daga faɗaɗin wani ya ɗauke ka to ba kunan da suka yi ko zukatan da suke Allah wata rai da ke suna da yawa haka ne to kuma za su bi ka sun kewa ka saboda kayi zalunci na haka ga Allah mutane su ji tsoron Allah su rufe abubuwa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 ya Allah ka karba mana abubuwan da muke aikatawa na alheri na kurakure muna roƙon ya Allah ka yafe mana ya Allah ubangiji ka yafe mana kurakuren da muke yi ya Allah ya Allah wannan jihar ta muna roƙon ya Allah ka zaunar da ita lafiya ubangiji ka tsara masa zaman lafiya ya Allah masu jagoranci a ciki muna roƙon ya Allah ka cika zukatan su wajen tursaya wannan al'umma Allah ka yi musu jagora wajen sauke nauyi da yake kansu ya Allah muna roƙon ya Allah wannan tabbata mu ka kawo mana agaji ya Allah ubangiji ka zaunar da mu lafiya ka huta da fitina ubangiji Allah muna roƙon ka ya Allah ka shirya su za su shirya idan ba za su shirya ba ya Allah kai maganin su ya Allah Allah ka biya ba kowa bukatarsa masu bashi da ake bin su ba su suka muna roƙon Allah ya biya musu ba su ya Allah matasan mu kai riko da kafalin zuwa ga abin da zai musu amfani duniya da lahira manya da suke ba da tarbiyya Allah ka ba su ladan wannan tarbiyya masu aiki daga cikin su ya Allah ka riƙa musu wanda ba su da aiki ka ba su aiki ya Allah masu karatu ka yi a wato ya Allah ka ba su ikon cin jarrabawa da samun sakamako mai kyau Allah muna roƙon ka ya Allah ka tsare mu daga dukkan fitina Allah ka yi maganin azzaluman duniya ka yi maganin azzaluman duniya ya Allah da Amerika da Isra'ila ya Allah da suke zaluntar mutane Allah ka yi maganin su ya Allah ubangiji ka yi maganin su ya Allah Allah ka yi maganin su ya Allah sun zalunci al'umma sun kashe bayan Allah a cikin gidajen su ba su komai ba ubangiji ya Allah karama wa mutane Allah karama wa waɗanda aka zalunci Allah kada ka bai mazalunci nasara Allah kada ka ba mazalunci nasara ya Allah kada ka ba su nasara Allah ka ji tausayi ya Allah ka mana rahama ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله بايعك سنة ciki da waje ubangiji ya Allah kai musu gafara ka biya ma kowa bukata ka isar da shi gidansa lafiya ka hada shi da iyalansa cikin farin ciki ya Allah ubangiji ya Allah waɗannan bayan Allah da suke mana rakiya ba hattara ba ko operation hattara ake kiran su ko eh to muna hattara ai hattara kuma Allah ubangiji ya yi muku albarka da sauran dukkan mutane muna jingina ma al'umma ta yadda tun da aka fara karatun nan ba a samu complain ba